wanda muka faru a wannan tasha ta mu mai albarka alfurkan ta'alim tv mun yi sharhin hadisi na farko hadisin innamal a'malu binniyati a yanzu za mu tashi a hadisi na biyu wanda al-imamu nawawi ya kawo a cikin wannan littafi rawaito wannan hadisi a cikin sahihu muslim domin wannan hadisin yana cikin sahihu muslim kuma shine hadisi na farko da al-imamu muslim ya fara da shi A wani mutum ya bayyana a basra wanda ake kiransa da suna ma'abad al-juhani yana cewa la qadar wa anna amra yana kore kaddara kamar yadda yake cewa awwalu man qala fil qadri ma'badul juhani wanda ya fara magana game da kaddara shine ma'badul juhani ma'ana ya fara korewa domin ai ba shine farkon wanda ya fara annabi ya farko Allah ma ya magana akan kaddara manzon Allah yayi sabai sun yi amma abin da yake nufi da awwalu man qala fil qadri yana nufin ai fi nafihi wanda ya fara magana game da kore kaddara Yace ce bai da ita ba wani mutum ne da ake kira da suna ma'abadul juhani wannan ma'abadul juhani ya bayyana a basra kuma yana da mabiya da shi da mabiyansa yana da ilimi sosai da sosai yana da waɗanda suke yaɗa shubuhohinsa su ma masu ilimi ne kamar da ya siffanta su a hadithin mutane ne da suke karanta qur'ani suke zurfafawa a lamari na ainihin wato yanayin bincike a ilimi to haka lamarin waɗanda batattu yake ba ka rasa su da wani nau'i na ilimi to da wannan ilimi nasu suke ta dalmiyar da mutane suna cewa ba su yarda da kaddara ba wa annal amra unufun Allah bai san abu zai faru ba sai ya faru shi ma Allah wannan abin sabo ne a wajensa subhanallah to waɗannan su ake kira da suna kadariya dan mu san cewa game da kaddara mutane sun kasu kaso uku akwai gulatu dukan su biyun da gulatu ne akwai gulatun fi nafil qadri akwai kuma gulatun fi ithbatil qadri akwai kuma waɗanda suka tsaya a tsakiya su ne wasat su ne ahalus sunna wal jama'a gulatun fi na fi alƙadari su ne yan ƙadariya suna kore ƙaddara ɗin an kira su da ƙadariya saboda suna kore ta suna cewa babu wata kaddara komai yana faruwa bawa shi yake halittar aikin kansa Allah bai ma san zai yi ba sai in ya aikata shi Allah hukunci ne kawai nasa to waɗannan su ake kira da suna ƙadariya to wanda ya fara bayyana da wannan mugun aƙidar shine Ma'bad al-Juhani aƙida ce ta kafirci duk wanda ya ƙudure wannan kafiri ne arne sai kuma jabariya su suke ƙalubalantar waɗannan su ke kishiyantar su su kuma jabariya nisba ce zuwa ga aljabru suna cewa duk abin da mutum ya yi Allah ƙaddara ne kuma Allah ne yake tirsasa bai babu wani abu da mutum zai face Allah ya tirsasa shi wanda ya zina Allah ne ya tirsasa shi wanda ya sha giya Allah ne ya tirsasa shi kaga wannan shine ghuluwi fil qadar fi ithbatil qadar da kafiri da musulmi a su duk aikin Allah suke kowanne Allah ne tursasa shi yake aikatawa har ma waninsu yana waka shine Hussein a wato wanda aka fi sani da Hallaj Hallaju yana wata waka yana to alqaka maktufan alqahu fil maktufan thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wai mutum ya tunkuɗaka ka a ruwa ka je da ka faɗa kuma ya ce wai karka kuskura ka jike wannan shine hallaj Hussein ibn Mansur al-Hallaj na tuno sunan Hussein ibn Mansur al-Hallaj wanda sufi ne gaba ɗayan yan ɗariƙa musamman yan ɗariƙar Tijjaniya suna intisabi zuwa ga wannan mutum suna girmama shi maganganunsa suna nan a Jawahirul Ma'ani suna nan a cikin wato ko su na ɗariƙar Tijjaniya suna matuƙar girmama Hallaju wannan hallajin shine wanda aka kashe akan zandaka yana da awar allantaka to hallaju Hussein ibn Mansur al-Hallaju shi ke yin wannan waka wannan yana nuna maka cewa aƙidar jabariya wato aƙidar sufaye tana da alaƙa da aƙidar jabariya duk wanda ko ya karanta jawahirul ma'ani na 'yan ɗariƙar tijjaniya zai ci karo da aƙidar jabariya sosai abu ne da yawa yana nan a cikin littafansu in muka ce za mu shiga ciki za mu fita daga maudu'in da muke karatu to waɗannan jabariya ɗin su ne kishiyar 'yan ƙadariya su yan kadariya sun korewa Allah kaddara sun ce ba su yarda da ita ba yan jabariya kuma sun ce komai bawa ba shi da nasu zaɓin kawai Allah ne yake tirsasa sashe yake ahlus sunna su ne wasatun tsaka tsakiya ahlus sunna su suka ce duk abin da yake faruwa yana faruwa bisa Allah ya kaddara asalin abin ya ba wa dan adam ikon aikata wannan abin sai dai duk abin da dan adam ya aikata akwai yiwuwar mutum ya zaɓi ya aikata akwai yiwuwar ya zaɓi ya bari wato halittar da Allah kaddarawar da Allah ya wa abin kabiliya din abu wato ubangiji ya halitti yiwuwar wannan abu misali gashi ina gani da idanu na biyu ta gaba amma ban isan gani ta kiya ba saboda Allah ya kaddara gani ne ta idanu na ta gaba bai kaddara gani ta baya ba gashi ina tafiya akan ƙasa da zabi na nake zuwa inda na ga dama kaga Allah ne kaddara min in yi tafiya a ban ƙasa din amma da bai kaddara min in yi tafiya akan iska ba ban isan in tashi in yi tafiya irin yadda tsuntsu yake a sama ba Tun ka fahimci wannan za ka fahimci kaddara ba tana nufin Allah ya tarsasa kai wani abu a'a ya halicci yiwuwar abu sai dai yiwuwar abin idan aiki ne da bawa zai aikata shi yake da damar ya bari ko ya kyale wani abu kuma ya faɗo maka daga sama baka san da shi ba wannan kuma wani hukunci ne da Allah ya hukunta a cikin rayuwarka ala iya halin a wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa Allah yana ya kaddara ayyuka kuma bawa yana da zaɓi cikin ayyukan da zai aikata ba tarsasa shi Allah subhanahu wataala yake to wannan mutum mai suna ma'abadul juhani da ya fara kore kaddara ya ce wai bai da kaddara komai sai ya faru Allah yake iya sani shine abin ya yaɗu. to wani Yahya ibn Ya'mar da wani mai suna Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari suka tafi aikin hajji ko umra suka je Makka Suke ce ina ma mu haɗu da wani cikin sahabbai mu masa tambaya katsahanku a kofar masallaci haramin makka sai suka ci karo da abdullahi dan umar sahabin manzon Allah ya fito daga cikin masallaci sai suka tsaya ɗaya a nan gefen ɗaya a nan gefen suke cewa da shi wasu mutane sun bayyana a cikin mu masu da'awar ilimi masu karanta littafi littafin Allah suna zurfafa ilimi suna cewa babu kaddara komai sabo ne a wajen Allah sai ya faru Allah yake iya sani sai Abdullahi dan Umar ya ce idan ka gamu da waɗancan ka ce musu babu ni babu su su ma babu su babu ne domin na ji babana Umar yana cewa bayyana ma nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin itsala alaina rajulun har inda yake cewa fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi yace dan haka mutum ba zai kaga a farko yace ɗayan su ba zai zama mai imani ba Allah ba zai karbi sallarsa da azumin sa ba har sai ya yadda da kaddara Allah sai ya yarda da kaddara Allah zai karba sai koro wannan hadisin shi Abdullahi dan Umar kenan to kun ga mahallin shahid din ruwaito wannan hadisin a cikin sahihu muslim shine me inda yace me an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi to amma anan a cikin arba'una nawawiyya majmu'i na abin da aka ambata shi kansa al-islam da al-iman da al-ihsan din gaba daya waɗanda su ake kira da suna maratibuddin din wato matakai na addini wannan maratibul din da aka ambata su ne dalilin kawo wannan hadisi Don a nuna ma addini yana da maratib farko shigowa musulunci shine mutum daga ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah shiga musulunci sawa'un da gaske yake a zuciyarsa yana da imani ko munafiki ne mu a zahiri za mu karɓe shi a matsayin musulmi har sai ta bayyana cewa munafiki ne martaba ta biyu shine kudurta haƙiƙanin imanin a zuciya to daga nan kuma sai martaba ta ihsani ita ce ta uku mutum imanin ya yi rinar da ya yi gawurtar da mutum sai yake ji ma kamar ma yana ganin Allah ma'ana zai ke bauta wa Allah a matsayin da wato ko da a ce yana ganin Allah iya ibadar da zai kenan kun gane karatun ko za mu yi karin bayani idan mun zo kai Allah masa rahama ya ce hadithu thani hadisi na biyu an umara radiyallahu anhu aidan qala an karɓo daga sayyidina umar kuma ma Allah ya da shi mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin a wata rana to anan ya ce an umara idan muka duba hadithi na farko yi an umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai kawo sunansa tare da sunan mahaifinsa idan muka duba cikin riyadu salihin za mu ga bayan ya kawo sunansa na umar ya hada da na babansa da kakansa har da kabilarsa to amma a nan gurin da ya tashi kawai sai ce an umara bai ce umara ibn al-khattab ba wannan ita ce hanyar al-imam an-nawawi idan zai ainihin wato ko in ya ambaci rawi ko in ya ambaci wani sahabi a farko ya riga ya bada tarjamar sa cikakkiya to in ya tashi ambatansa zai ambace shi ne a takaici ba tare da ya tsawaita ba قال يتي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من kasance muna زوني a wajen manzon Allah wannan bayyana ma din zarfin makanin ce a zarfu zamanin ce da take zuwa lil mufaja'a wato katsahan muna zaune izala alaina rajulun shi yasa idan bayyana ma ta zo galibi sai an ambaci wani harafi na mufaja'a kamar irin su iz ko irin su fa'un kamar ka ce bayyana ma nahnu naqra iz ja'a muhammad bayyana ma nahnu naqra fa ja'a muhammad ai fuja'atan ko faja'atan hakan nan kawai sai muka ga ya bullo to galiban an fi ambatan wannan zarfudin ɗin a irin wannan gurin mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna zama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka saukin kan manzon Allah yakan zauna da sahabbansa ya tattauna da su ya hira da su kuma wannan bai takaitu a ce wai a wani lokaci a mace misali bai fi a irga ba a'a yana faruwa ne kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da sahabbansa shi yasa sayyidina Umar yace za ta yaumin kaga ranakun da suke zama da sayyidina manzon Allah suna da yawa amma wannan labarin da zai bamu za ta yaumin a wata rana daga cikin dubban ranaku da suka zauna tare da manzon Allah ne wannan abin ya faru to daga nan zamu gane kuskuren da sufaye suke akai da sauran arbabu suluk wanda mutum zai zo ya koma jeji abinda suke ce al'uzla mutum ya takaice kansa a jeji ya kadaice ba shi ba shiga cikin jama'a to in kai kana zaton mai ibada ne ko ni mai tsoron Allah ne ai ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi mu'amala da mutane yana zama da sahabbansa yana hira da su suna masa tambayoyi ya ba su amsa ya ba su labari su ba shi labari wannan kuma yana nuna maka tsantsar saukin kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mai kyawun addini wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yin uzula a lokacin fitina kamar lokacin da fitintunu suka yi yawa mutum ya kaura cewa al'umma ya koma yana ibada wannan abu ne wanda yake matlub kamar da yazo a cikin wani hadisi cikin sahih bukhari hadisin yushaku an yaku yushaku an kuna khairu malin rajul ila akhiri al hadith al al-muhim yana ba da labari yace muna zaune a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam zata yaumin a wata rana Iz tala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'r katsahan sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadu siya mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi la nara ko la yura duk an ruwato la yura alaihi atharu safari ba a ganin wata alamar tafiya tattare da shi ma'ana alamar cewa shi matafiyi ne wala ya arifahu minna ahadun kuma babu wanda ya san shi daga cikin mu waɗannan sufofin da ya aika ya ambata gaba ɗaya sufofi ne da suke tabbatar da cewa wannan mutumin garibin ne ah, na ɗaya cewarsa shadidu sawadi sha'ari shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari ba wai yana so ya nuna maka kyawun halittarsa ko kyawun tufarsa bane a'a yana so ya nuna maka yanda shi wannan matafin ya zo musu da abin mamaki na ɗaya an ga kayansa fesfes wanda idan mutum aka gan shi ya fito fesfes ga kaya karin guga ba su goge ba to da alama wannan mutumin cikin gari yake kuma a garin ma ba a nesa yake ba kamar yanzu ne ya fito daga gidansa sannan ga gashinsa sidik babu wani alamar ƙura ko wata hargitsa gashi yana kyalli kamar yanzu nan aka yi kwaf kaga ya ɗauki wanka kenan to kaga irin wannan ga dukkan alamu duk wanda ka gani a haka ya kyautu a ce gidansa yana kusa da naka ba daga nesa ya tau wanda ko a gari ɗaya ne in daga nesa ya tau kafin ya zo wannan wannan kyalin na kyawun su ma da kum da yayi da karin guga da kyallin kaya duk zai iya wargajewa amma wanda yake ga gida ga gida ko in ma ba kusa bane a ba ga gida ga gida bane ba dai daga nesa yake ba Shi shine zaka ga ya zo a wannan haya din kaga karo na farko ya zo musu da haya irin ta wanda zaka zaci a gurin yake a cikin unguwar da yake suna tare da shi to amma kuma yace la nara alaihi atharu safari ba ma ganin wata alamar cewa shi matafi ne kaga wannan yana fasara abin baya kenan saboda ai matafiyi ne za a gansa kayansa sun yi kwizin su masa ta hargitse duk jikinsa ya yi kora to shi ba wani gurbi na tafiya alamar shi matafi ne babu wannan sannan ba wata jaka a hannunsa babu wata alama da suke nuni da matafi ne sai alamun da suke nuni da cewa shi dan gari ne a garin yake ko dan unguwa ne ma gidansa yana kusa domin gashi ya fito fes fes da shi kamar kacin zai fito daga wanka yana yana cikin kyalinsa to saboda haka ya ce to in haka ne kuwa jikinsa fes fes gashinsa tsaf ba alamar wahala kuma ba wanda hakan yake nuna da cewa a kusa yake to a ya kyauta a ce wani ya san shi a cikin mu to amma tare da haka wala ya'rifuhu na ahad babu wanda ya san shi daga cikin mu kaga an ƙara ƙara mamaki akan mamaki cikin lamarinsa saboda haka ya ce, haka wannan mutum ya taho tiryan tiryan hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana tafiya ba har sai da ya zauna kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahi sai jingina gwiwoyinsa guda biyu ar ɗaya gwiwa daya ni gwiwoyi guda biyu to gwiwoyin mutum guda biyu to tunda an sun zo a matsayin maf'uli mansubi sai aka ce rukubatai da aka fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai jingina gwiwoyinsa jikin gwiwoyin manzon Allah wa wada'a kaffaihi ala fakhirihi ya dora tafukan hannayensa biyu akan cinyoyinsa to anan ne malamai suka yi sabani wasu suka ce da ya zo ya haɗa gwiwarsa da ta manzan Allah ya ɗauko tafukan hannayensa ya ɗora akan cinyar kansa ne wato don ya nuna cewa shi ɗalibi ne mai ladabi ya zo ya ainihin wato ku ji wani abu na ilimi wasu kuma suka ce a'a ya ɗora tafukan hannayensa akan cinyoyin manzan Allah wanda yanayin da ya zo ya tike da gwiwoyinsa har ya haɗa da na manzan Allah ya fi munasaba da a ce ya kuma ɗora hannayensa akan cinyar manzo sallallahu alaihi wasallam masu magana ta farko suka ce fassarar da kuka yi ba ladabi suka ce ai dama rashin ladabin yake so ya nuna domin ya zo ne a siga ta mutumin ƙauye don ya ƙara ɓatar da mutane a gane cewa mala'ika ne shi to sai zo a wani yanayi tunda a ɗabi'a in mutum ya zo cikin jama'a kamar in dai ba mutumin ƙauye ba ka da mutane a zaune za ka zauna ne gurin da ka samu amma ka keta mutane ka je har wajen wani ka zauna ba shakka wannan alamar mutumin ƙauye ce suka ce da haka duk ya yi wannan ne dan ya nuni da cewa shi fa mutumin ƙauye dan ya nuni da cewa shi din mutumin ƙauye ne yayin da wasu suka ce a'a ya yi haka ne dan ya nuna tsananin buƙatarsa zuwa ga manzon Allah saboda larabawa suna da wata ɗabi'a idan mutum yana tsananin buƙatar wani abu a ka, yakan zo ya nanike ka ne har ta kai ga ya kama geminka ko ya rungume ka yana kuka da dai sauransu to shi ma dan ya nuna tsananin bukatar sa ga manzon Allah sai ya haɗa gwiwa da annabi ya dora hannunsa akan cinyarsa wanda hakan zai yi kolin attention zai attractive ɗin mutane kowa ya juyo to haka ko aka yi suke jira su ce wani irin mutum ne wannan su ga kuma mai manzan Allah zai faɗi game da shi to haka wannan mutum ya yi. wa ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad akhbirni anil islam ba ni labari dangane da hakikanin musulunci fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا musulunci shine ka shaida zuci da baki ma'ana ka kudurce a zuciyarka ka furta a baki ka kuma gaskata a gabbai cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin watan Ramadan kai aikin hajji in ilaihi sabila idan ka samu ikon zuwa ce yace ya yace Kayi gaskiya Fa'ajib na lahu yace sai maka yi mamakin sa yasaluhu wa yusaddiqu shi yake tambayar sa kuma shi yake gaskata shi a ɗabi'a duk wanda ya tambaya kuma bayan ka ba shi amsa yace gaskiya ne to wannan yana nuni da cewa ya san abu da wannan ne malamai suka ɗauko ta fa'ida na ɗaya fa'idar da suka ɗauka nan shi ne. halaccin mutum ya san abu ya tambaya don waninsa ya koya kana sanar da abin amma ka yi tambaya don wani ya fa'idantu to abin da jibrilu ya ke kenan domin ya yi tambayan ne domin sahabbai su sani wato hukunce-hukuncen da ke cikin abubuwan da ainihin wato ko ya tambaya to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga masa hakikanin musulunci waɗannan abubuwa biyar da ya ambata su ake kira da suna arkanul islam arkan al-islam rukunan musulunci wanda idan aka rasa ɗaya daga cikin su to babu musulunci mutum ya karyata ɗaya daga ciki iya ba addinin musulunci Allah ya masa rahama ya ce qala wa akhbirni anil imani to bani labari dangane da haƙiƙanin imani qala yace an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikansa, wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alheri da ta sharri ma'ana mai daɗi da mara daɗi qala sadaqti sai ce kai gaskiya yake cewa qala yake cewa fa akhbirni anil ihsan to ba ni labari game da ne kala qala ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi idan baka ganin sa to shi yana ganin ka mataki biyu ne na ɗaya ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kana mai ta yanda koda kana kamar kana ganin Allah ma'ana koda a ce ga Allah nan kana ganin sa tsoron da zaka ji ka zaka bauta mai dama iya wannan zaka idan ba za ka iya wannan ba to tafi kan mataki na biyu mataki na biyu shine ka annaka ta ah, fa innahu yaraka ka bauta masa kana mai yakinin cewa yana ganin ka to wannan su ne matakai na ainihin wato shi kansa ihsani domin duk wani mai yin wani abu dan wani ya gani kala biyu ne ko dai wanda ya sa ka wannan aikin gashi a wajen yana kana ganin shi yana ganin ka babu shakka sai ka fi kyautata aikin sama da a ce baka ganin shi mataki na biyu baka ganin shi amma ka da yana leƙen ka ta wayarsa ko kwamfutarsa ko ta wani waje ba shakka nan ba in dai ka sai na ganin ka za ka tsaya ka kyautata amma ba kamar kana ganin shi kuru-kuru ba to wannan shine hakikanin ihsani bautar Allah anan ba ana nufin sallah kaɗai ba wato abinda suke cewa akwai alharab wa talab at-talab wal harab at-talab wato ayyukan ibada da zaka rika wa Allah wato abubuwa na bauta da zaka yi wa Allah kamar su sallah su azumi su zakka kana mai ji kamar ta ko da kana ganin Allah iya yadda za ka yi kenan ko kuma in imanin ka bai kai nan ba kana wannan ibadoji kana mai yakinin shi yana ganin ka alharb kuma kana mai nisantar abin da Allah ya hana ka duk abin da Allah ya hana ka ka kiyayi wannan abin duk lokacin da zuciya ka tarya maka wani sabo ka kiyayi wannan sabon ta yadda da a ce ga Allah nan kana gani a gabansa ka san shi hana ka ba za ka aikata ba to yanzu ma da baka ganin shi iya abin da zaka ji tsoro kenan misali da mutum zai kaɗaice da wani zunubi a wajen da zai aikata zanubin inda yana ganin Allah ai ba zai yi ba ko da ba Allah ba ko da mutum ne zai ji kunyar yi wanda yake ganin girman sa. to kaka kenan wanda imaninsa ya kai yake kudurta cewa kamar ma wato me zan iya cewa ya yi imani da cewa Allah yana ganin sa yanda zai kiyayi wannan zanubin kai ka ce ko da a ce yana ganin Allah dama iya haka zai kiyayi wannan zanubin mataki na biyu idan wani zunubi ya bujuro ma zaka aikata za ka iya nisanta zunubin in baka kai wancan matakin ba kana mai ji a ranka fa Allah yana kallon ka shi yasa ka bari to waɗannan wannan shine haƙiƙanin ihsani in har zuciyarka ta samu wannan to ka samu abin da ake cewa muraqaba lazimtar kasancewa tare da Allah da'iman kana mai jin cewa ubangiji yana ganin ka baka isa ka layince masa ba to wannan a takaice shine ma'anar al-ihsan qala an ta'budu Allah annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara qala yake cewa fa akhbirni anis sa'a yace ba ni labari dangane da tashin alkiyama qala yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wato ka ba labari dangane da tashin alkiyama yace wa ai wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba lamarin alkiyama Allah ya baro akan sa sani qala yace fa akhbirni anil ihsan yace to ba ni labari dangane da hakikanin afwan qala fa akhbirni an amaratiha yace ba ni labari dangane da alamominta mana ya menene alamominta kala ya ce an tali da amatu rabbataha ne baiwa ku yanga ta haifi uwagijiyarta ma'ana za a waye gari bayi su zo su mulki duniya talakawa 'ya'yan bayi su zo su mulki duniya ko kuma 'ya'ya su zo su rika juya iyaye saɓanin da duka fasara biyun an yi wa al-hufata al Kuma kuma kaga mutane matsaraita alhufata jam'i ne na hafin an ce Alhafi shine mutumin da yake tafiya mara takalmi kenan alhufatu mutanen da ba su da takalmi wa alhufata kaga mutanen da ba su da takalmi al'urata matsaraita ma'ana shi kuma jam al'ura jam'i ne na arin wanda yake uryan wato wanda yake bashi da tufa antar al'urata al'alata matalaita matalauta ma'ana kafa su ba takalmi matsaraita sannan matalauta ri'a asha'i shai masu kiwon dabbobi yatatawaluna fil bunyan suna yin wato dogayen gine-gine mana zamani zai zo waɗannan su zama suke da gari suke da duniya manzo Allah ya ce yake cewa sai na Umar thumma talaqa sannan ya tafi sa shi mai tambaya falabithna maliyan sai muka zauna tsawon wani lokaci thumma qala sannan manzon Allah ya ce ya Umar a wata a wani bugun maliyan sai na zauna tsawon wani lokaci wasu suka ce bayan kwana uku wasu suka ce bayan wani lokaci a cikin yinin Ƙala sai manzon Allah ya ce ya Umar ya kai Umar A atadri anis manis Sa'in shin ka san waye mai wancan tambayar qultu wa rasuluhu alam sai na ce Allah da manzansa ne suka sani qala manzan Allah ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum wannan jibrilu ne ya zo ne dan ya sanar da ku addinin ku rawahu muslim muslim ne rawaito shi a wata ruwayar ta da imamu muslim ya kawo ya ambaci cewa manzan Allah ce ku je ku dawo min da shi suka dinga bin sa gashi suna hangen sa ba sun kasa kamo shi karshe tun suna yi iya bakin ƙwarinsa har ya ɓace daga baya suka dawo suke cewa mun kasa kamo shi yayi tafiyarsa mun kasa cin masa mun kasa tar da shi maza Allah ce to wannan ai jibrilu ne cewar sa atakum yuallimukum dinakum ya zo ne dan ya sanar da ku addinin ku kaga anan an ambaci musulunci an ambaci imani an ambaci ihsani sai aka kira hakan da addini wannan ne ya tabbatar da cewa addini martaba uku ne al-islam al-iman al-ihsan wannan su ake kira da suna maratibuddin idan aka rasa ɗaya daga cikin su to addini ya samu babu addini gaba ɗaya har gwanda gwanda ma ihsani zamu iya cewa ya danganta da gwargwadon imanin mutum ne to wannan shine takaitaccen sharhin wannan littafi idan Allah kai mu darasi daga gaba za mu dora wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh